kallo da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen radio vision fm assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya shirin idon mikiya shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma kasashen ƙetare haka kuma shirin ya shiri ne da ka yi fashin baki ko tsokashi domin kara haske ko kara ilmantar da masu kallon mu ko sauraron mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin kuma suke karantawa a jaridu tare da ni umar faruk musa a gurin gabatar da wannan shirin na miki a yau muna tare da malam mamun sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma comrade salihu dan tata mai sharhi kan al'amuran tsaro da kuma barista nasir sa'id mai kan al'amuran dokoki da kuma shari'a a jerin abin da za mu tattauna a shirin na idomiki a yau hadda karfin gwiwa da shugaba bola ahmed tinubu ya baiwa hafsoshin tsaro da sauran jami'an tsaro na najeriya akan nasarar da suka samu wurin yaƙi da 'yan ta'adda musamman kashe halilu sabubu da hafsoshin tsaro suka yi a yankin zamfara da ke arewa maso gabacin najeriya yana mai cewa babu shakka wannan alama ce da ke nuna cewar sojojin najeriya a shirye suke kuma suna da karfi da zuciya na samar da tsaro a najeriya hukumomin soji na najeriya ta bakin oyema nwachukwu sun bukaci kungiyar ta amnesty international wato mai kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa da kuma kotun kole ta duniya da su gaggata ɗaukar matakan da ya kamata a yi wurin kamo da kuma gurfanar da samun ekpa wanda ke wa kan shi kirarin cewa shi prime minister ne na kungiyar nan ta ipob da ke neman a kawo kasar bayafara a nigeria bisa ga miyagun ta'addancin da kungiyar ta ipob take yi musamman a yankin kudu maso gabacin nigeria tsohon shugaban nigeria olusegun obasanjo ya kai wata ziyara a garin mina inda ya ziyarci tsohon shugaban kasar najeriya na mulkin soji ibrahim badamasi babangida akan yi masa murna a kan bukin cika shekaru 83 a duniya to ko sun yi magana siyasa a najeriya da halin da ƙasar najeriya ke ciki a daidai wannan ziyarar a ƙarshe za mu leƙa jihar borno mu ga halin da ake ciki dangane da ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar ɗaruruwan mutane suka rasa rayuwarsu kuma suka rasa muhalli yayin da daga baya bayan aka samu bayanin cewa akwai hursunoni 281 da suka arce daga wannan gidan yarin ko da yake an kamo guda bakwai daga cikinsu domin ana zargin cewa wannan madatsarwa ta alau an yi shekara wa shekaru ba a kula da ita ba sai a dakace mu. mai kallo mun shirya kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai son kallo ya samu abin kallo ana nuna masa abin kallo yana kallo yana jin daɗin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abin kallo a cikin kayan kallo mai kallo a nan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abin kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kalli mai kallon zaka ga yana shauƙin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abin kallo a tashar mai mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo a dan mai kallo katun na yara dan su kallo so mai suka dan masoya su sha kallo shiri da ya shafi lafiya dan mai kallo shirin al'adu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin kaza a kurki dan samun sana'ar dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tanadin kalla kallan kallo na tashar kallon mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasanni muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zarizuga. zuga a rariya ta saka osi kwallo ta baraga. raga malama musa ne shugaba ahmed tinubu ya ji daɗi kuma ya samu ƙarfin gwiwa cewa lalle sojin najeriya ba su bingire da barci ba domin suna iya kare mutunci da darajar najeriya ta hanyar samar da tsaro a cikin ƙasar musamman wannan ya biyo bayan kisan da hasoshin tsaro na najeriya suka yi wa halilu sububu kuzurgumin dan ta'addan nan da ya shahara wurin yin abin ga dama a yankin arewa maso yammacin najeriya wanda ake ganin babban jagora ne ga ta'addancin da ake wannan yankin tun asali an ce shi ne fara shigowa da makamai shina saidawa kuma na rarraba ma 'yan ta'adda kuma shi ma ya yi ƙaurin suna kwarai da gaske wurin satin mutane da azabtar da su domin neman kudin fansa daga 'yan uwansu da aminansu wannan kisan da aka yi masa ya ɗan nuna ya baiwa 'yan ƙasa karfin gwiwa ko da ke an kashe wasu ire-irensa a can baya amma samo halilu sabubu aka yi mashi da shi da wasu makarabansa kusan talatin aka kashe su ya baiwa shugaba bola ahmed karfin gwiwa tare da sauran 'yan najeriya cewa lallai sojojin najeriya a shirye suke kuma za su iya wannan yakin musamman aka la'akari cewa ya ce su uh, hafsoshin tsaro su koma sokoto daga can su azahar sashen yaƙi da wannan ta'addanci kuma aka zo aka samu wannan bayani ya fito akwai wani abu da ya kamata sojojin najeriya su yi da sauran hafsoshin tsaro ko jami'an tsaro na najeriya bisa ga la'akari da bayanan da shugaba bola ahmed tinubu ya yi domin su himmatu wurin mai da hankali akan sauran 'yan ta'adda musamman bello turde da ya daɗe hina musu cin ido to gaskiya wannan farin ciki da kuma jinjina da aka sojoji wanda shi shugaban kasa babban kwamandan sojojin najeriya jinjina ba shi kaɗai ya farin ciki ba duk al'ummar najeriya musamman ta yankin arewa maso yamma sun yi jinjina sun ji daɗin wannan galaba da rinjaye da sojojin najeriya suka samu saboda shi wannan halilu bubu fitaccen ɗan ta'adda ne mutum ne wanda yake da ido a ƙasar nijar wanda yawancin makaman nan daga libya suke gangarwa su zo nijar shi kuma sai ya sara sai ya ƙetaro da su najeriya raba 'yan ta'adda domin hatta shi bello turji yaransa ne duk wani mai faɗi a jiki wanda zakaransa ke cara a harkar ta'addanci yaron su sububu ne don haka ka kashe shi ba karamar galaba ba ce na farko an daƙile hanyar samun makamai daga nijar wanda za a shigo da shi Najeriya kuma duk wanda suke kawo makamai daga Libya suke kawo Niger a zo su Halil su bubu su tsara su kawo shi Zamfara ko wani jiha Katsina ko wani wuri domin a kashe bayan Allah wanda ba su ji su gani ba to wata wataƙila wannan hanyar da ake bi ake shigowa da makamai ko ake samun makaman to ta yi sauki saboda shi su bubu kamar yadda labari ya nuna game da shi asalin ɗan Niger ne babu sa buzuwa ce yadda ake nuna kenan don haka wato wannan kashe shi jama'a da dama za su yi farin ciki kuma an samu ban galabar da aka samu game da tambayar kace me kake ganin sojoji za su yi a wannan al'amari abin da ya kamata sojoji su kas su kwanci sirdi su ba da himma su ci gaba da ba da wuta kas su kakkauta kas su ɗauka galaba kashe halilu su bobo galaba ce tabbatatta kuma shi kenan ta'addanci ya mutu a yankin arewa maso yamma a'a da sauran aiki mutane irin su bello turji ire-irensa da wasu wanda ba su fice ba ya kyauta a tabbatar da cewa an gurguntar da su an raunana su yadda ba za su iya ɗauka ko da baka da kwari suka yi hari ba da haka matukar in dai ba su kwance sirri ba na yakin nan to ina gani nan zuwa ƙarshen watan tara na Satumba to ina jin arewa maso yamma musamman jihar Zamfara za ta samu tabbataccen zaman lafiya kuma sojoji za su tabbatar da cewa sabbin 'yan ta'adda ba su fito ba saboda matukar idan aka shi shugabanci shugaba na kungiya wato mabiya rauni suke kowa tsoro zai kama saboda idan samu labari barin wutar da sojoji suke na sama da na ƙasa wato ba kaɗan ba ne sun rikita dajin gaba ɗaya banda koke-koken tashin bama bamai da albarusai ba a jin komai don haka gaskiya general cg musa da duk manyan sojojin najeriya wanda suka jagoranci yakin nan suka tsara taswira ta wannan yaki tilas ne a musu jinjina tilas ne a yaba musu kuma ya kyautu gwamnatin tarayya ta musu wani shi kyauta wanda za su san cewa i eh, shugaban ƙasa yana madalla da aikinsu. kwamnar salihu dan tata ko da shugaban kasa bai yi musu wani abu na kyauta na wani tagomashi ba kasancewar ya ce zai ci gaba da ba su goyon baya wurin samar da bukatunsu na yau da kullum alama ce da cewa za a ba su karfin gwiwa na makamai na kayan aiki da duk suke bukata za a yi musu amma wata babban matsala da ake fuskanta a wannan yankin shine ko da ke halilu su bubu shine jagoran 'yan ta'adda na wannan yankin akwai waɗansu da suka taso masu yawan gaske waɗanda ba su jin maganarsa sun fi karfin shi domin su ma suna da makamai irin nashi wannan ita ce babban matsalar da ake fuskanta shi ya sanya karfin su bubu wurin sa baki ko ya ba da umarni ko ya hana ayi abu ko a yi abu a cikin 'yan ta'addan baya da karfi kamar shekarun baya lokacin da 'yan ta'addan ba su da yawa amma yanzu sun ƙara yawa yare sun kutso kuma suna da makamai dama makami shine ta'addancin akwai abin da kake ganin hafsoshin najeriya za su yi domin su kutsa ire-iren waɗannan masu taso wanda suka yi ƙarfi wanda sun mafi ƙarfin su bubu wurin kai ta'annaki da ƙin jin magana da tsanani da ƙeta da zalunci an ce ba da wuri ko sakan fuska shi ka kawo rai ne wa'insu lokuta idan ba abin kunyan ba alif dari tara da hamsin da shida ire-iren su obasanjo suna randin kanal sun ba da gudunmawa na wurin samun zamantakan lahiya a congo aka mafi kasari lokacin baban gida mu mun ka tura dakarunmu tsare da adin gwiwar sojojin afirka ta yamma yayin da janar aquino ya yi komanda na ecomoc a liberia da ya kasa janara dogon yaro joshua daga plateau shi ya je har an ka zo an ka da tashin an kula da sauran abubuwan saliyo allah ji kan janar sani abacha da mejo koroma ya juyi mulki ya tura ecomog an ka je freetown an ka tsige wannan mejo an ka da wanda an ka zaba a demokradiyya marigayi tijan kaba sojojin najeriya da ke da jajircewa sai a ce matsorata 'yan bindiga daɗi yanzu ba za mu haɗa jajircewa 'yan boko haram waɗanda ke gaba da gaba da sojoji a arewa maso gabashi da 'yan bindiga daɗin zamfara katsina da na sokoto ba saboda duk wanda ya san tsaro ya san 'yan bindiga daɗi matsorata ne amma me ya kawo wannan akwai siyasa a aikin sojan yayin da yara na da iyayen gida ko kuma 'yan gidan janarori 'yan gidan manya in commanding officer ya ba da umarni ba a bi saboda yana da uban gida don haka idan muna son mu yake ta danci da arka 'yan bindiga daɗi a cire uban gida da son kai da kuma cin anci da rashawa kuma bayan hakan an saka siyasa ka duba wannan alilu sabubu bisa ga tarihin da na karanta fiye da ma harkan bindiga daɗi yana da inda yake haka madinai na kai ne yayin da daga farko mazaunin garuruwan da akwai haka madinai suke ba su kwangilan su tsare su kamar masu gadin su daga baya ya zo ya fi karfin su yayin da ya zo ba ma ga jezan harkaɗe ba yana da alaka da tagumai 'yan bindiga daɗi da kuma 'yan ta'adda a yankin burkina faso mali da shauransu wanda yana sufirin a sadda makami da sauran abubuwan bayan hakan ya gada ne daga ubansa an ce babansa ma mai fashi ne da makami yayin da shi alilu sabubu ya fara daga satan kaji da sauran abubuwan ka duba wannan abun don hakan maganar mabiyansa sun fi karfinsa sai dai in jami'an tsaro yadda kama duba kashe shin sojojin sama airport su suka yi to ya nuna cewa irin tattaunawa da ake a kafafe na labarai kamar irin su ido mikiya suna tasiri kakka manta kwanakin baya an ba su 'yan abubuwa yadda ya kamata a tayar da shi duk da cewa an san su akwai umarnin da suke dauka menene zai hana a ce wanda yake jagoranta yaki da 'yan bindiga daɗi ba zai iya ba da umarni a wannan wurin ba sai ya jira eh, eh, air division general officer commanding ko kuna jira babban harshen sojojin kasa ko na sama ko na ruwa ko na haɗi yanzu wannan bai kamata ba maimakon a zo ana biki kamar ya kai kafi karfin ka kashe kaza don ka kashe kaza sai a zo ana biki ni a wannan lokacin ba zan yaba musu ba saboda me ina so a ci gaba da lagonan wuta wannan haɗin hannu da an kai sojojin sama suna na suna lagonan wuta air onslaught artillery na kasa armor corps da kuma infantry da haɗin gwiwa su dss da mobile police ana nan ana daukar labarai sai kuma wurin fita da shiga a ci gaba dajujjuka zurmi katsina sakwato zamfara adda naija da kwara kakka manta kwanan nan bangarorin barutan local government arewacin kwara sun zo sun rubuta takarda a matsayin kungiyarsu akan cewa iswa suna nan suna satan mutane don hakan yadda suke lagunan wuta a zamfara katsina da sokoto maimakon su dinga guduwa suna tafiya wannan yankuna dajujukan kaya makamanji karo zai a yashi kira adda su wawa inda ake da nuna mamin da kanji a zo su ma a tura ma'aikatun dakarun leke asiri kuma wannan adin gwiwa ya kamata a yi kamar yadda na faɗa duk a shi babban hafshin haɗeyansu general cg musa ya yi ma yaransa kyautar miliyan ɗaya fiye da hakan a ba su ma makule sabbin gidaje motoci da kuma sauran abubuwan yabo barista nasir kai a ganin ka akwai wasu dabaru ko hikimomi da sojojin najeriya za su ƙara himmatuwa da su domin a kai ga sauran 'yan ta'addan nan domin buge halilu su bubu bai isa ba ya dai karya lagonsu ko ya kara ya ba da wani sako zuwa ga sauran 'yan ta'addan amma in ba a kai ga mayaman 'yan ta'addan da suka rage ba da wani masu tasowa magana a samar da zaman lafiya a wannan yankin na arewa maso yamma zai ci gaba da zama almara kawai ko eh hakikanin gaskiya idan eh, faɗan nasu ya tsaya akan eh, eh, nasaran kawai ya keɓanta da kashe halilu sububu ba a kama irin su bella an kashe ba da irin su dan eh, karami da su dogo gide da sauran 'yan ta'addan da eh, sun sanu kuma an san makwancinsu ba za a iya cewa eh, an samu galaba a kan wannan yaƙi ba kuma ya kamata a ga sojojin najeriya sun ƙara ƙaimi musamman akan wannan ɗan ta'addan bello turji yanda yake ta fitowa 'yan kwanan nan yana ta bidiyo yana bayanai ya kamata a ce a wannan lokacin da ake eh, murnan nasara akan kashe halilu bubu shi ma 'yan lokaci kaɗan a ga sojojin najeriya kamar yadda Siji musa ya ambata a ga sun kai gare shi ko dai a kama shi a raye a samu bayanan sirri da inda suke samun makamai in akwai ma wasu a cikin gwamnati da suke taimaka musu a samu a tabbatar da an bincike su saboda wani lokacin matsalan da yake tattare da kashe ɗan ta'adda lokaci ɗaya shine ka kashe wasu hanya na bayanan sirri da za a samu akan waɗanda suke taimaka mishi a hukumance ne ko kuma a cikin al'umma kuma iya eh, hausawa sukan ce eh, ba nasara ba ne don an kashe maciji ba a tsara kan shi ba idan ana so a ga ƙarshen wannan matsalan ba kisan ne kawai nasara ba a yi bincike ingantaccen bincike a tabbatar da hanyoyin da suke samun makamai an dakile shi waɗanda suke ba su makaman an kama su sannan daga baya a zo a yi musu hukuncin da ya kamata saboda hukuncin kisa kam shine ya fi dacewa da shi amma ko da yaushe muna ga idan aka yi gaggawa ba a yi yi abun da ya kamata ba shine za ka ga an samu irin matsalan da aka samu da boko haram maimakon a ce an magance matsalan sai matsalan ya zo ya ƙara yawaita to sai mu je labarinmu na gaba mamun sale wanda na ga sojojin najeriya sun nemi kungiyar amnesty international wato kungiyar na mai kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa da kuma kotun duniya cewa ya kamata a ɗauki matakai na gaggawa wurin eh, kamo samun ekpa a mashi hukunci a gaban kotunan nan saboda barnar da yake yi ko yake ingiza a arewa maso gabas ta najeriya inda ake kakkashe mutane farar hula wanda ba su da makamai ake hana su walwala ake hana su kasuwanci wasu ranaku ake hana ilimi ake hana karatu ana kone gidaje da ofisoshi ana hallaka jami'an tsaro ana kai musu hari ana kone ofisoshi na 'yan sanda da sojoji da sauransu samun efa haramtaccen ƙungiyar nan ta ipop ita ce yake yi wa jagora tun sanda aka kama nnamdi kanu yana fuskantar shara a najeriya amma wani abun da ke da damuwa shine samun efa abubuwan da yake yi sun ma zarce na kungiya ma a'a su fafutukar da suke shine suna rikita mutane suna tsorata al'umma suna halaka suna hana su walwala wannan babban masifa ce ga al'umma ga al'ummar yankin kudu maso gabacin najeriya da mu'amalar da ake tsakanin wannan bangare na najeriya da sauran bangarori na kasar kana jin Uh, amnesty international da ana zargin cewa tana cika ɗaure karya gindi kamar tana goyon baya irin waɗannan masu tsageru waɗanda ke tada zaune tsaye baya akan magana goya hukuma ko gwamnati baya domin a yaƙi irin wannan ta'addancin da ake yi to gaskiya biri ya kama da mutum saboda in ba mu manta ba amnesty intentional daga wani abu ya faru sojoji kun sun horo wani dan ta'adda ko sun masa wani abu yanzu zaka ji sun ba da sanarwa ya karaɗe gidajen rediyo da kafofin yaɗa labarai na zamantakewa al'umma don haka me zai hana ga dan ta'adda yana Shi ne yake kulle-kullen abubuwan da ake wanda zai saba wa haƙoƙin bani adam abin da ya ka sojoji suka wannan korafi karkashin shi janar unwaciku wato akwai wani soja da ya ritaya shekara shida da suka wuce sunansa kofar toriola adewole suka kama shi suke gallaza masa azaba ba irin azabar da basu masa ba har bidiyon na ya kewaya kowa da kowa ya gani ya fada hannun jami'an sojojin najeriya babban rundunar sojoji ta najeriya suka ga wannan to shi ne suke kai korafin su wajen wannan kungiya ta amnesty international da babban kotun kolin najeriya da babban kotun kolin duniya da ire-iren waɗannan kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin mutane saboda ga dama ta samu ga bidiyo kowa ya gani bidiyon da aka haƙƙaƙe ba sirkawa aka yi ba aka taɓa shi a'a ainihin abin da ya fito a bidiyon shi aka ɗauka kuma shi ya faru don haka bai zai hana amnesty international in dai da gaske take adalar ƙungiya ce da ita da kotun kotun babban kotun duniya in dai da gaske suke cewa fafutukar kare haƙƙin 'yan ƙasa suke kowace ƙasa me zai hana su tsawatarwa shi wannan simon ekpa in ta kama ma su matsa gwamnatin finland a tankaɗo kesa a kashi najeriya saboda akwai igiya a wuyarsu ta shari'a ana zarginsa da cewa yana ikirarin shi prime minister ne na wannan haramtacciyar kungiya ipop kuma duk wani kulle-kulle da ake da wani makirci da ake yi simon ekpa yana da ruwa a tsaki a wannan al'amari don haka wajibi ne ga amnesty international in dai adala gwamnati adala kungiya ce to ta tabbatar da an yi wani abu akan simon ekpa domin a kashi najeriya fuskanci shari'a comrade ɗan tata wani abun damuwa shine shin me sojojin najeriya da sauran jami'an tsaron na najeriya suke yi wurin har yanzu barin 'yan kungiyar ipop suna cin zarafin mutane suna yin mutane izgilanci suna cin karansu ba babbaka a wannan yanki na kudu maso gabacin najeriya sakaci in yi yawa waɗansu lokuta aka yi kawa in ba sakaci da kasawa ba sojan najeriya wai a zuwa ce kungiya mai zaman kanta wai shi aka kai wa kara na biyu ya amfanin mu a majalisar dinkin duniya nigeria's permanent representative to united nations ita kanta majalisar dinkin duniya muna da babban soja wanda ake kiran military attache to united nations general muhammadu buba marwa yana raye ya rike wannan matsayin lokacin baban gida da abacha ya zama attache namu a united nations ai dalilan biyan su dalilan su tuwa kanan ne wannan kotun duniya tana nan ne da nata tsarin a netherlands amma urumin a ce wai ana neman wani ko kuma ana nema a kawo shi menene amfanin yajejeniyar mu da dan sandan duniya interpol an kamo nnamdi kanu a kenya da haɗa hannu da 'yan sandan duniya interpol don hakan wannan matakan da an ka dauka da 'yan sandan duniya interpol in ga haɗa hannu ana aika mu samun eba na biyu wannan karan da muka kai ma kungiyar amnesty international ba daidai ba ne mun raina kanmu wannan karar da muka kai ma kotun koli mun raina kanmu inda ya kamata mu kai muna da jakadiya a washington dc na nigeria inda headquarters na kungiyar duniya united nations yake sai mu sa ambasadan mu da shi kanshi wakilan jami'an tsaro wato defense attache a yi rubutu a kai a haɗa hannu da wakilinmu na majalisar ɗinkin duniya ga abin da ke tafiyar da mu yayin da samun ekpa yana rinjaya da mutane a jihohin imo abia ebonyi anambra da inugu a kan ranakun litinin duk wanda ya hito a kashe shi a ta wani babba wai mai ba ma pdp shawarwari a da an taba kashe shi a jiyar owari game da wannan abun in mun ka kai wannan ina tabbatar maka da 'yan sandan duniya da majalisar dinkin duniya za a ba da umarni duk inda samun ekpa yake za a kamo shi a kaiwa don hakan shi kanshi general umar ciku ya yi kuskure wannan ya mafi karfin shi saboda kamata a yi su je su gama mai ba ma shugaban kasa shawarwai a fannin tsaro shi kuma sai ya gama shugaban kasa shugaban kasa sai ya gama ministan harkokin waje shi kuma sai ya gama majalisar dinkin duniya da haɗin gwiwan mai wakiltar mu a can a yi yadda ya kamata akwai matakai da za amma saboda gobe a daina kai kara ga kungiyar duniya ko kuma ita kotun koli wannan ya fi karfin su saboda mu kasa ne shi yasa ake kira mu independent nation sovereign nation gwamnati da gwamnati ko kuma kungiyoyin da an tabbatar da su a kungiyoyin gwamnati na duniya barasa nasiru sa'id me kake ganin ya kamata a ce sojojin najeriya sun yi da sauran jami'an tsaro na najeriya wurin haɗin karfi da karfi don a samar da tsaro a kudu maso gabacin najeriya akan barnar da 'yan ipop suke yi maimakon a tsaya ana shunshine-shunshinen cewa amnesty international ko ta kotun koli ta duniya ta shigo domin a ɗauki mataki akan samun ipa wato uh, kamar yadda uh, eh, ɗanta ta ya ambata ne uh, sojojin najeriya kamar sun ɗan yi sakaci kuma yana daga cikin matsalolin jami'an tsaron najeriya ko da yaushe hausawa sukan ce tun ice yana ɗanye ake tankwara shi wannan ƙungiyar ifop da na 'yan ta'addan eh, arewa maso eh, yamma ai kaga tun lokacin da aka so ma ɗauki ɗaiɗai ya kamata a ce an yi yunƙuri an daƙile kafin ma su jawo wasu matasa su yi yawan da zai kawo ma zai zama barazana ga gwamnati da al'umman yankuna ba a yi ba sai yanzu da aka zo aka samu kai a cikin haƙula'i kuma menene yake hana a yi abu a ɗauki matakin a lokacin da ya kamata kana iya cewa na farko ta fannin jami'an tsaron najeriya su kansu sun bari siyasa ya shige su ana wannan zargi kan cewa za ka ga matakin da ya kamata a ɗauka a lokaci guda sai a ɗauki wani dogon lokaci ba a ɗauka ba saboda tsari eh, bureaucracy na gwamnati tsare-tsare na gwamnati yana taɓarɓara al'amuran tsaro kuma al'amarin tsaro ba al'amari ne da yake bukatan a ɗauki dogon lokaci kafin a ɗauki mataki ba sannan idan ka kalli fuskan al'umma su kansu da gwamnatocin jihohin da al'amarin nan ya shafa musamman yankin kudin sai ka ga kaman gwamnonin jihohin su ma suna da nasu kaman amincewa daga farkon soma irin waɗannan abubuwa kaman ana zargin su da nuna halin ko in kula ko kuma goyon baya ga irin waɗannan ƙungiyoyi na ipop saboda ƙabilanci da ya tattare waɗannan gwamnoni a wancan lokacin da kuma lokacin shugaban ƙasa muhammadu buhari in ka lura ana an ɗauki abin kaman wani ado na nuna kyaman gwamnatin muhammadu buhari ta hanyar goya ma irin waɗannan ƙungiyoyin baya to waɗannan matsalolin su ne suka tattaru suka kawo mu ga yanayin da muke ciki kuma idan abin da za ka ƙara a gazgatawa da ƙabilancin da na ambata a wancan lokacin ai za ka ga waɗanne mutane ne aka fi yin maɓanna a wancan lokacin za ka ga mutanen arewa ne hausawa aka ƙona ma dukiyoyi aka ƙona ma aka kashe musu mutane sannan masu kiwo a dazuka ma aka kashe su mun sha ganin haka baka ga wani daga cikin gwamnonin jihohin nan ya tsaya kai ya tsaya tsakanin da Allah akan akwatan ma waɗanda aka cutar ko aka ƙona ma dukiya haƙƙinsu ba ko ita gwamnatin waɗannan yankunan ka ga sun ɗauki wani mataki na biyan diya ga al'umman arewa da aka salwantar ma dukiya ko aka salwantar ma rayukansu yau wannan sakacin da kuma ko in ce wannan sakacin da da da haɗin da, da shiru da suka yi saboda ba al'ummansu ne abun ya shafa bannan aka yi ma ba yau shi ne wannan matsalan ya zo yana cimma cin al'umman nasu aka zo ana sa musu takunkumi na hana su fituwa na uh, kasuwanci rana kullitini har yanzu ya kai ma al'umman yankin su kansu matsalan ya so ma'addabansu to kaga sakaci ne na wannan al'umma da shugabanni da suke rike da madafun iko ya haifar da wannan kuma hukumomin sojoji bai kamata a ce su ma an gansu da irin waɗannan sakacin ba tunda su dai an san su da ƙoƙarin kara martaba da mutuncin najeriya a kowane yanayi suke shirin idon mika ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon fm za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu yi tsokaci a kan ziyarar da tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo ya kai wa tsohon shugaban ƙasa ibrahim badamasi babangida a garin mina sai a dakace mu kirna kirna ba a taba musu tunikin gore su zama kanzan kanzan tun da birna birnar kafadar birintu su suke jawo bari da baran barama da katankatana a tsarin mulki kuma hakan ita ta sa mai mulki yayi wa zukun kurmusu da dukiyar kasa ko ya shaka titiyan kankan ko mai da tsarin mulki kalmasurin doron kunkuru kasa da yan kasa a dinga karatun kurma kurmami na gagara karantar karatun mulki to kaga maganin kukan zuci da idan zuci. ido ba mudu bane amma ya san kima na san mai tambaya zai ce da da ido da na gani yayi kyakkyawan tsari tsarin mulki yake. Malam. Don sanin kyakkyawan tsarin mulki. Ajiye idan madubin dubarudu. Kalli shirin madafan iko. Na barin wata sha kallo. A nan ake fahimtar mahimmancin kallo. Na kallon kallo. Tsakanin mai mulki da wanda ake ganin sa matsayin dan kallo. A cikin shirin madafan iko. Ake cirewa ido tsawuriya. Ai tsam a tsanake. A faɗi tsarin mulki. Tsamiyar tsada. Ta jika tai tsami. A inda aka karkata tsarin mulki. Kuma tsantseni da rashin tsanasi tasiri. A lokacin da aka getta tsarin mulki. Shirin madafan iko. iko na barin wata sha kallo ya sake zubo zubin zunzurutun zubar jadawali ko malam kai dai kalli shirin madafan iko na barin wata sha kallo ka zama kaman profesan sanin mulki da ya samu kambun kandiri daga jami'a shirin madafan iko na barin wata sha kallo ka sha kallo a kayan kallo dan jin daɗin kallo ko kuma ka ji mu a tashoshin rediyon mu na vision zamfara sakkwata birnin kebi ka tsina kano kaduna gombe da birnin tarayya abuja to madalla shirin ido mika ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm malama musale na ga tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo ya ziyarci ibrahim babangida amina a gudunan ziyarar an haɗe da tsohon shugaban ƙasa shi ma general abdulsalam abubakar da general aliyu gusau a wurin wannan ganawar a sanarwar da ofishin olusegun obasanjo ya fitar ya ce ziyarar ya je ne don shi wa babin gida murnar cika shekara 83 da haihuwa a duniya kuma ya masa fatan alheri amma wasu suna ta hasashen cewa da wuya a ce wa'annan janar janar guda hudu sun haɗu da waɗansu kila wasu makarabansu da ba a bayyana ko su waye ba sun haɗu kuma ba a yi maganar najeriya da halin da najeriya ke ciki ba in aka dubi tarihin da ya kawo najeriya a cikin wannan halin da ta samu kanta a ciki tsananin rayuwa talauci matsaloli na tsaro ah, rashin ayyuka da dai sauransu ko magana ta tattalin arziki ana ganin tushe shi shine waɗannan sojojin da suka mulki najeriya tun ba ibb wanda gwamnatinsa ce ta fara kawo structural adjustment program wato tsarin nan na tada ko maɗa tattalin arziki wanda kasashen turai suka kawo ya kuma kawo wani saf sai da aka yi muhawara aka bata lokacin 'yan najeriya akan magana saf din nan daga baya kuma aka zo aka yi shi aka karya darajar naira aka bi shawarwari na kasashen waje ko ƙungiyoyi masu ba da bashi na kasashen waje da sauransu wanda shi ne matsalar tattalin arzikin da ake fuskanta har yanzu a najeriya ba a kubuta ba an yi mutane suna da wani karfin hujja ko suna da wani tsarki da har za su yi magana akan matsalolin da najeriya ke cika yanzu to gaskiya kamar yadda ce waɗannan sojoji janar janar guda hudu sun tallafa wa tattalin arziki domin rusa shi su suka jefa najeriya cikin wannan kunci da kakani kaye cikamakin na hudu din ko kuma na biyar din wanda baya wurin shine muhammadu buhari wanda shi ma tsohon janaral ne waɗannan sun haɗu sun haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rusa najeriya saboda bola ahmed tinubu sawun barawai taka an jagwalgwala kasar an lalata kasar shi ya zo ya hau a cikin wani yanayi mara kyau don haka duk barnar da aka yi da ta'adin da aka kullo wato daga can ya dauko tushe daga waɗannan sojojin ne don haka in ma suna da wani abu na cewa bai kyautu suke kokarin nuna najeriya ba sun je su yi wa baban gida murnar cika shekara 83 a raye a duniya da kuma watakila ba za su kasa tattauna al'amuran najeriya ba amma ina fata duk abin da suke tattauna jami'an leƙen asiri na ƙasa suna bibiyar su saboda irin janar da suka zauna suna taro a wani wuri irin taron nan fa idan an bi sannu sannu za ka ga abin da ake kulla watakila ba zai haifa ƙasa mai ido haifa najeriya ɗa mai ido ba don haka ina gani a bibi zancen nan a ga me ya kai su akan me aka tattauna wannan zancen cewa an ji a gidan murna haka dai suka ce a sarari amma ƙarƙashin ƙasa akwai mutane suna zargi suna raɗe-raɗe kan cewa wani abu suke tattauna na daban wanda watakila ba daidai zai yi wa najeriya ba kuma ya kyautu in an tashi waɗannan ababe duka ya kyautu bola ahmed tinubu ya tura ya nuna musu cewa ko waɗannan abubuwan duk da ake ciki wato kuna da kaso mai tsoka na lalata najeriya kamar yadda ka ji jar ibrahim babangida shi ya fito da sap ya karya naira ya lalata ababe da dama duk da cewa ya wasu abubuwa haka na ayaba amma wannan lalata tattalin arziki da ya yi kusufi ga duk abubuwa na alheri da ya yi ta haka ina gani taron su taro ne kawai na shan shayi taro ne na cimma wata manufa saboda sun dade a zaune ba a yi da su kullum idan mutum ya daɗe a zaune makama yake nema yaya zai yi shi ya samu a dinga yi da shi wannan ita ce manufarsu kullum kokari suke samu wannan mafitar wato kwanan nan mun ga lokacin da ibrahim babangida ya fito shi na waɗansu bayanai shi na ta ƙoƙarin yaba gwamnatinsu ko sojoji har yana ma 'yan ƙasa farar hula gori cewa to gashi na ai farar hula ke mulkin me aka gani ko me aka yi shugaba babangida ya manta cewa an zarge shi so tari da yawa shine assasa cin hanci da a najeriya don shine ya warware hukunce-hukuncen da gwamnatin muhammadu buhari ta yi akan hafsoshin soji ko wasu shugabannin da suka yi ba daidai ba aka musu aka kama su aka musu hukunci hatta da zamanin lako wanda yake da hannu a haddasa fitintunu a yankin jihar kano na kabilanci na kiyayya na bambancin addini an ɗaure shi akan laifukan da kotun soji ta aka yi shari'a aka gano amma ya sake shi wato sakin masu laifi da kuma kin kyamatar cin hanci rashawa a gwamnatocin da musamman ta baban gida ana ganin wannan shi ya baiwa cin rashawa da hanci karfin gwiwa a najeriya har yanzu ya zama kansa da kafin a warware ta sai dai watakila in za a kawo su a kakashe su a kwace dukiyarsu domin ya zama izina ga 'yan baya kada su koyi mummunan ah, ɗabi'a ta sace-sacen dukiyar al'umma ko? to gaskiya banda wannan ma cewa ya assasa cin hanci da rashawa kuma ya rushe zaɓe tabbatacce tsabtatacce wanda aka yi wa mk biola wanda suke takara da alhaji bashir tsohon marigayi don haka baban gida da yawa najeriya ba kaɗan ba ne kuma kamar yadda na ce ɗazu kan cewa i eh, ya yi ababe watakila wadda za a yi ba to amma munanan aiki ya yi gajimare ga abubuwan da ya na alheri kuma bugu da ƙari wani abu da ya kamata a janyo hankali aka shine wato a zamanin baban gida ne wato rikicin addini ya bunƙasa ya ruru a lokacin musamman a jihar kaduna kirista ya rike shi kirista ne musulmi rike musulmi ne ake gwabzawa ake kashe rayuka musamman yankin zangon kataf, da su kafancan da su kwai su zankuwa don haka lokacin baban gida ne kuma wai kokarin shi a dabararsa ya gwara kan mutane domin shi ya zauna lafiya manufar kenan don haka ibrahim baban gida bai kyauta a ce shi yanzu yana da idan da zai kalli 'yan najeriya ba ya dinga cewa ai duk abin da kuke cewa kuna yi mu muka fara yi bibiyar abubuwan da muka yi shine kuke don haka ina gani wannan abubuwa bai kyauta ibrahim baban gida fito yana faɗa ba kuma duka idan ka duba su uku ɗin waɗanda suke shugabancin ƙasa za ka ga kowa da irin laifinsa da irin barnarsa na baya bayan nan shine muhammadu buhari wanda shi ma ya tabbatar da cin hanci da rashawa ya saki barayi ya ababe da dama shi ma wanda ya kyauta a ce yanzu an kama shi yana kaso amma kaga suna yawo har zuwa suna taro suna faɗin abubuwa wai yaya za a yi da najeriya wai za su ba da mafita gari olusegun obasanjo yana ƙoƙarin rubuta wasiku ya aika wani shugaban ƙasa wasiƙa ya aika wani shugaban amma ibrahim babangida abdullahi abubakar sun yi muɗis kura ta tsira da na bakinta ba sa son su fito su faɗi gaskiya domin gudun kar a ce to ko ma fa gafa abubuwan da kuka aikata za mu bincike ku. kwamitin tata wani abu da wasu ke hasashe ya ba da dama waɗannan sojojin ko shugabannin da suka yi mulkin soji wanda an zarge sun yi kama karya a lokuta daban-daban sun yi gaza da dukiyoyin al'umma ana zargin su daban-daban domin ba a binciki gwamnatocinsu a ga ɓarnar da suka yi domin a musu hukunci ba inda ana binciken barnar da aka yi kuma a yi hukunci da watakila ba za su samu karfin gwiwar su zauna har su cewa za su tattauna matsalolin na najeriya ba olugbo obasanjo maganar kudin wutar lantarki biliyan goma na dola da aka ce an kashe ba a ga tasirin abin da na kudaden suka yi ba shi da kashe akwai sanda ya faɗi cewa hanyoyin najeriya shi abun kunya ne a lokacin da uh, mr anene yake minista ya ce abun kunya ne hanyoyin najeriya halin da suka ciki bisa ga kudaden da aka kama amma har ya sauka mulki ba abun da aka yi na gyaran barnar da aka yi ko kuma sace-sace ita kuma gwamnatin uh, ibrahim babangida ita ce gwamnatin da aka ga ta shahara wurin ɗaurewa 'yan cin hancin rashawa gindi amma har ya sauka shi ma bai yaƙi matsalar cin hancin rashawa ba hasali ma hasasa ta yi kuma duk shugaban da ya mulki najeriya ana gandu wani aiki da ya ba da kudin aljihun shi ba da kudin al'umma ya yi don haka lebara ne ya yi aiki an biya shi in bai yi aikin da aka biya shi ba annan ne magana za ta iya taso domin shi ya laifi ana iya cewa ya ba a makarbar cewa a binciko abubuwan da wa'annan shugabannin suka yi domin a yi musu hukunci ko da kuwa tsohonsu da aka sun yi a to na farko mun ka duba akwai dalilai da sun ka aihuwar da dalilan da yasa ba a damuwa da saboda mai barawon da ya yi sata ya raba ya fi barawun da ya sata ya rowa kirki 'yan siyasa su sun ka haifar da wannan abun in mun ka duba mulkan sojojin da an kai yawancin abubuwan da muke da su yanzu su sun kai shi da 'yan siyasan sun yi siyasan akida sun yi yaki da cin anci da rashawa da daure sojojin zai yiwu amma in mun ka bi yaran da an ka daga lokacin da baban gida ya ajiye mulki in an ka zo ake cewa mulkin baban gida ta yi cin anci da rashawa kusan fada za su yi da mutum saboda mai an zamanto yaran da ake aihuwa yanzu ita kanta cin anci da rashawa ana girmama masa fiye da aiki in ka ga yanzu ana cewa kana da kirki ka ka toto gida kana hawar zunguriyar mota kana da babban matsayi kana raba kudade da tsaye a taro gidanka za a ce honorable umaru yana da kirki honorable nasiru yana da kirki honorable sale yana da kirki don haka al'umma ita kanta lallacewanta tana aihuwar da shugabanni marasa kirki in mun ka duba mun san a lokacin ibrahim babangida ana ta zarge-zarge amma duba biliyan goma sha biyu kudin lokacin da ake yakin iraki yakin basasa da an ka samu ake ta zargin cewa an andama daga ciki ya yi ma lagos third mainland bridge saboda kada a samu traffic daga nan ne an ka yi dualization na hanya abuja zuwa kano kuma kan manta lokacin baba gidan da muke cewa ya ci an ci da rashawa an yi agricultural development project an kafa federal road safety commission an yi mamsa wanda take national orientation agency an jihohi kamar kogi an yi taraba an yi yobe an yi Inugu. an yi katsina duk wannan cin gaba ne muka duba don haka dalilan da yasa aka ganin cewa mulkin sojoji adana obasanjo da an kai awon gabal da ya zo lokacin mulkin demokradiyya wurin dala eh, biliyan sha shidda an kai awon gaba da shi da ba yi magana ba ana ganin mulkinsa ya yi kama da mulki mai ido ma fiye da na yanzu saboda mai yadda a kullum ake cewa bari mu bar wannan mu zo wannan sai a zuwa ga wannan yayi ba bace a yayin da gwamna shi kaɗai a yanzu yana cin biliyan wurin talatin kuma shi abdulsalam abubakar mun ka duba wata tara ya yi mai ya da wannan a bace ya rasu lokacin yana chief of defense staff an ka ce ya zo ya rikon kwarya ya zo ya mayar da najeriya an ka zo an ka yi zaben siyasa lokacin an ka kawo olusegun obasanjo amma abun dubi a yan in za mu zo waɗanda sun kai mulkin sojan nan mu zo mu ce a zo a gufanar da su waɗanda sun ka anshi mulki daga alif da tara da tasa'in da tara zuwa ga yau shin tsofaffin janarori na a yanzu kuma wannan taron da sun kai aminan mun ka duba ko a america akan idan abu ya baci iyayen gida kan manta su membobi na na council of state na tsohobin shugabannin kasa da sauran abubuwan don hakan 'yan siyasan yanzu su gyara idan sun ka gyara sai mu zo mu fara bin tarihi mu ce to daga mulkin da an fara na irosi har ya zo ga mulkin da ta bari kafin obasanjo zuwa da da tasan da daya a duba wani irin ayyuka sun kai in akwai cin hanci da rasha dama muna da ma'aikatu kamar icpc da efcc sai a zo a gufanar da su barista nasiru shahid Eh, zamani yakan kawo canje-canje da yawa a lokacin da waɗannan shugabanni suka mulki najeriya duniya ma cikin da tsuwa cikin kwanciyar hankali Daraja kuɗaɗe na da kyau eh, tsadar rayuwa ba ta yi tsanani ba daidai da sauransu Da haka duk wasu muhimman ayyukan da aka yi a wannan lokacin za a yi cewa karfin naira darajar naira ce ta ba da dama aka yi wannan ayyukan ba tare da an kuntata ba amma a sanadiyar zarge-zargen cin hanci rashawa yin mulki na son kai ba adalci na kama karya na soji shi ya haifar da lalura da kasar najeriya ta fuskanta yanzu arzikinta ya kasa domin an kawo mata tsarin tada ko matsa tattalin arzikin wanda ya sanadiyar karya darajar naira ciwo ba su suka ba bisa ka'ida ba kashe-kashe na kudade ba bisa ka'ida ba yi wa kungiyoyi na imf da world bank biyayya ido rufe saboda ana neman gindin zama a mulki kada turawa su kyamaci masu mulki na wannan lokacin shin abin da baka ɗauko kuɗinka na aljihunka ko na gado in ka gada kai wa ƙasa ba a ce maka an gode tun da kai lebar ne da kai aiki aka biya ka ya eh, hakikanin gaskiya ba eh, eh, ba za a ce ba a gode ba saboda na farko idan da da ka samu wannan daman baka yi wani katabus ba ko kuma uh, baka yi wani abu da ya canza rayuwan 'yan ƙasa daga yanayin da suke a gabanin ka samu wannan daman ba ana iya cewa ba a gode ba amma dukkansu kowa ya yi nashi kuskuren kuma ya aikata wani aiki ko dai ka ga wani tsari na ci gaba wanda da babu dukkansu tsofaffin sojojin nan sun yi irin wannan musamman misali kamar ibrahim badamasi baban gida ah, kamar yadda ka ambata hakika shine sila na soma karya darajar kudin naira da kuma soma yin biyayya ga waɗannan hukumomi na world bank da kasashen waje da imf kuma wanda har a yau da ake cikin yanayin da muka samu kanmu in kana ganin yanayin da ƙasa ta shiga kana iya cewa shi ma yana da nashi gudunmuwan da ya bada a kan yanayin da aka samu kai a yau amma hakan ba na tunanin zai rushe irin abubuwan da ya kawo kamar irin hukumomi da ya kafa na safety da makamancin haka wannan nasara ce da za a iya ce mishi a alakanta shi da shi amma kamar road ma mm. har yanzu ana zargin cewa kafata siyasa ce ana so a neman ma wasu 'yan adawa wani abun yi domin a rufe bakin su kada su ci gaba da yin suka gwamnati aka cire aikin 'yan tun lokacin aka karya aikin 'yan sanda kuma karkashin gwamnatin shi ne aka ruguza aka daina ba 'yan sanda kuɗaɗe da kayan aiki wanda ya kawo matsaloli na tsaro a cikin najeriya duk nan fa sojojin da suka yi mulki sun ɗauka hukumomi na 'yan sanda kamar abun adawa ne gare su maimako a karfafa su su yi hidimomi su yi ayyuka wa kasa na 'yan sanda sai aka kare lagos aka mai da hankali akan sojoji ko ya eh to daman shi soja ai in ka in ya zo zai mai da hankali akan sojoji ne saboda 'yan sanda ana kiransu da civil authorities ne kaga kuma ma'ana hukumomi na fararen hula kuma mulki ne ake yi na soja a wancan lokacin saboda haka ba dole ne a kamfafa su ba amma abun lura dai abun da duk ya kawo waɗannan maganganun mu kalli wani irin tasiri ne tattaunawa da shi tsohon shugaban ƙasa ibrahim batamasi babangida da olusegun obasanjo da kuma general abdulsalam abubakar da aliyu gusau zai iya haifarwa ga ƙasa da kuma 'yan najeriya akwai wani tasiri idan muka tuna a tsarin mulki dai don tsohon shugaban kasa da tsofaffin shugabanni sun zauna a matsayinsu na tsofaffin shugabanni wanda ba suna da rike da madafun iko ba ne duk abin da suka tattauna ba dole ne ya zama shugaba mai riko ya yi biyayya ga shi ba kuma hurumin da suke da shi da doka ya ba su dama watakila za su yi magana a jisu shine council of state ma'ana majalisar koli ta ƙasa wanda in mun tuna kamar watannin baya ko watan august ne da ya gabata a yi wannan majalisar ta zauna to idan ka kalla uh, inda ya kamata a ce sun halasta sun ba da gudunmuwa in suna son su su ba da gudunmuwa a sa a harkan tsaro na najeriya shine wannan majalisar koli ta najeriya wato council of state inda watakila in shawarar nasu za a iya aiki da shi ya amfani 'yan kasa da kasa baki daya wannan dama ce da tsarin mulki ya tanadar musu amma ba su je ba obasanjo bai je wannan taro ba general abdulsalami ma kamar bai je ba hakanan baban shi general ibrahim batamasi baban gida shi ma bai halasta ba to kaga kun bar inda ya kamata a ce kun ba da gudunmuwa ga ƙasa domin a magance baraka da matsalan tsaro kun je kuna naku taron wannan taron za a iya cewa taro ne da take da wani manufa na samar da gyara ga ƙasa ko ko na samar da wasu na biyan bukatan kawunansu bayani ne kawai zai bayyana hakan idan nan gaba maganan da suka tattauna ya fito mamun saliya sai labarinmu na ƙarshe wanda ya shafi jihar borno gwamna umar zulum na jihar borno ya bayyana juyayi da hasarar rayuka da dukiyoyi da aka yi a wannan jihar sanadiyar ambaliyar ruwa da aka samu bayan da ruwa suka hauro madatsan nan ta alawu amma eh, an yi magana eh, wasu eh, yan hulsu na 281 da suka arce daga inda ake tsare da su ko da ke an kamo mutum bakwai kuma an ba da bayanan sauran da suka bata domin hukumin tsaro da sauran al'ummar ƙasa su ba da gudunmuwa domin a kamo sauran a dawo da su yanzu maganar da ke gaban mutane da yawa a najeriya shine hasarar rayukan nan da kuma halin kunci da yankin borno ke shi an ce akalla mutum miliyan daya sun jikata ko muhallinsu ya salwanta ba su da nayi yunwa rashin ruwa da dai matsaloli barkatai akalla mutum miliyan fiye da ɗaya ma sun shiga cikin wannan kunci to amma mun ga ƙwararru suna hau magana cewa an ya lokaci biyar da za a binciki me ya faru domin akwai bayan da ke cewa gwamnan jihar borno yana da labarin bayanan da ƙwararru suka gabatar cewa za a samu wannan matsala to da aka samu da aka samu wannan bayanai me aka yi domin a tinkare ta ba sai da ta faru yanzu aka samu hasarar rayuka mutane ɗarura da suka riga mu gidan gaskiya al'umma sama da miliyan suna cikin kunci a yanzu ya kyautu wannan zance na borno wato musamman garin maiduguri a kalle shi da idan basira e mun yarda cewa 'yan kaso mutum 281 sun arci a sanadiyar katangarsu ta wannan kurkuku wanda ruwa ya rusa ya shiga cikin kurkukun nan to mutum 280 babu mutumin da zai ga halaka ko wuri ya kama da wuta ko ambaliya ta malalo tana neman ta cinye su su tsaya gungure don suna ɗaurarru ba za su tsaya ba dole su gudu su je tudu yadda za su tsira da ransu gwamnati ba ta yi tanadin wani abu ba da lokacin da ambaliyar nan ta shiga kurkuku ya kyauta a ce an ɗauko kwale-kwale ko wani wato abin hawa na gaggawa an sa 'yan kurkuku na an sa musu ankwa ko an sa musu sarka a kafafuwarsu domin a tabbatar da cewa ba su gudu ba ai ba za ka tsaya ba kana zaune ɗan halaka ga gata ta tawo kuma ka zauna don dai kana kurkuku ba zai yi ba don haka ni a gani na a ra'ayi na wato shine cewa gudun da suka yi don su tsira suka yi ba wai dan su guji hukuncin da aka musu ba na ɗauri kuma laifin gwamnatin jihar borno musamman shi gwamna akwai rahotannin da suke nuna cewa an ba shi gargaɗi na farko cewa wannan madatsar ruwa ta alau ta fara tsatsagau ta fara nuna alamun fa za ta fashe. musamman yadda ake kindila ruwa a yankin borno din an nuna masa a gaggauta kafin abin nan fa ya kai haka amma gwamnatin jihar borno bata ɗauki matakin da ya dace ba ko da yake watakila wannan dam ɗin yana ƙarƙashin ma'aikatar ruwa ta tarayya amma duk da haka gwamnatin jihar borno za ta aika gwamnatin tarayya kan cewa gafar rahoto da muka samu daga bakin kwararru ya kyauta a magance abin nan tun kafin wannan masifa ta faru yanzu gashi masifa ta faru mutane miliyan biyu kamar yadda aka bada sanarwa sun rasa muhalli ruwa ya ci su suna wa wasan shinkafa da fadika ita ma bata isa ba loma loma ake ba mutane mata suna kuka 'ya'yan suna kuka ba su da abin da za su ci ba magunguna ba ma ruwan sha ruwan kwatamin nan suke sha kuma akwai injina da suke jami'ar maiduguri wanda suke amfani da nukiliya shi ma wannan ruwa ya ci shi nukiliya in ba a yi hattara ba ya shiga cikin ruwan nan wanda ta'adin nukiliya sai a shekara goma goma sha biyar ashirin yana mutanen wannan yanki ta'adi barnar fa ba karama ba ce kuma ina ga gwamnatoci da na tarayya da na jiha wato sun ɗauki abin ba da gaske ba sun ɗauka cewa kawai a gina musu muhalli a basu barguna da tabarmi shine kaɗai wato in ka duba gwamnati tarayya abin da ta bayar agaji a cece 'yan maiduguri shine naira miliyan dubu uku attajirin na aliko dangote abin da ya bayar agaji naira miliyan dubu biyar ai bai fi ka tsoma allura a cikin ruwa taimakon da zai yi don haka 'yan borno suna bukatar ma'udin kuɗi ma'udin kuɗi zuwa triliyon ɗaya wanda zai cici borno saboda yanzu akwai yunwa akwai ɓarkewar kwalara akwai cututtuka iri-iri ciwon koda ciwon hanta ciwon ababe kuma abin takaici babu asibitin da za a ce a ba da magani ruwa ya ci duk asibitocin ana cikin hali mara kyau ya kyautu gwamnati tarayya ta taimaka ta yi wani abu wanda zai dace akan al'amarin nan kwamnat ɗan tata kana ganin akwai bukata a bincike mai ya faru da ambaliyar nan ta kasance haka duk da tunda akwai bayanai na ƙwararru kafin abin ya faru cewa an ba da sanarwa an ba da labarai na ƙwararru cewa wannan abin zai iya faruwa amma ba a yi komai ba da zai hana shi faruwa ko kuma in ma ya faru a takaita hasarar rayuka da dukiyoyi da za a yi a wannan yanki ya kamata kan yi bincike saboda labaran siri na nuna cewa gamnan jiyar borno zulum ya an gaya masa kayan wannan ya duk da cewa ita ma'aikatan da ke ba da wannan labarin nimet tana karkashin gwamnatin tarayya amma su ma jihohi suna da ma'aikatan taimakon mutane wanda kira state emergency management agency sema kada manta ba yau bane irin wannan abun ke faruwa lokacin da yaya bello ke gamnar jiya kogi an yi wata ambaliyar ruwa na tashin ankula a lokuja irere abubuwan da sun kawo haru kenan don haka maimakon gwamnoni ana baku makudan kudade a kowane lokacin kuna jiran sai gwamnatin tarayya najeriya eh, emergency management agency ta aiki kuna da naku sema kuma akwai kudaden da turawa ke baku akwai wanda gwamnatin tarayya ke ba ku dinga daukan matakai maimakon a zo a yi catan jirgi a je a sai sai zannuwa masu tsada ana nunin cewa kaza a zo rayukan mutane shi yasa an ka zabe ku don haka shi umar zulum gamnar jiya borno an yi wannan kuskure ba wani abu bane a zo a ce ai eh, an ba mu labaran sirri amma watakila wasu wakilai na ba su dau eh, matakan da ya kamata ba da shauransu barista nasiru a duniya ana ba da irin wannan bayanan kuma ko gwamnatin jiha ko ta karamar hukuma ko ta tarayya duk za su himmatu su yi abin da ya kamata domin a ceci al'umma daga wannan bala'i da zai afka musu ta hanyar ɗaukar matakai matakai shine ko a kwashe mutane a ga musu a shirya inda za su koma ko a je waɗansu ƙaddarori na gwamnati wasu duke na gwamnati kamar kayan asibiti abubuwa da yawa ana iya a shirya inda za a janye su domin a ga halin da ake ciki kada a zo a yi su. amma borno da sauran yankuna ba a ga an haka ba wannan shine ake ganin cewa lallai akwai bukata a binciki gwamnatin borno a gano shin menene ya faru aka bari aka yi wannan hasara ta dukiya da rayukan al'umma e wato hakikanin gaskiya idan ka kalli bayanai da suke fitowa gwamnatin jihar borno ta yi sakaci ko in ce ta fatali da barazana da aka dinga nuna mata na yiwuwan barkewan wannan matsala sabidda inda ba fatali da wannan batun ta yi ba watakila da ta matsa ma gwamnatin tarayya lamba a koda wani mataki na gaggawa domin gyara wannan dam ɗin da an yi amma akwai abubuwan da nake ga ya kamata al'umman najeriya su lura da wannan matsala da ya faru a jihar borno saboda idan muka ga bayanai da ya fito daga kafafen yada labarai na farko kusan tun daga shekara ta 2017 akwai kudade da ake cirewa da sunan za a gyara wannan dam wato alawa kudaden nan akwai kamfanonin da aka ayyana an tura musu ga bayanai nan ya tura abin tambaya shine kudaden nan an yi amfani da su an yi gyaran saboda watakila da an amfani da su ko yaya ne ne da kila an samu wani mataki na gyara wannan matsala da ba an magance wannan matsalan bai ma faru ba to ko da yaushe al'umman najeriya da hukumomin najeriya kowa yana da haƙƙi akan a sa ido a ga an yi abin da ya kamata misali 'yan majalisun tarayyar najeriya 'yan majalisun tarayyar najeriya a wajen oversight functions nasu sun ga an fitar da waɗannan kuɗaɗen a nan ne ya kamata a ga sun yi tasiri sun ɗauki bayanai da ake fitarwa na gargaɗi su tabbatar da kuɗaɗen da aka keɓe an amfani da shi domin ce ta eh, kubutar da hana faruwan abin na biyu kuma al'umman da yankin abin ya shafa lokaci ya yi da duk lokacin da aka yi kasafi na kuɗi aka keɓe wani kuɗi za a yi ma al'umman wani jiha aiki ko wani yanki gwamnan jiha da 'yan majalisu na tarayya da suke wakiltan jiha da 'yan da sanatoci da kuma al'umma na yankin su kafa kwamiti na musamman domin tabbatar da an yi aiki mai inganci sabidda in muka kalli wannan eh, aikin tun a 1980s da aka kirkire shi akwai injiniyan da aka ambata an ba shi wannan aikin wani injiniya mansa da ya ga aikin ya ce aikin da ya kamata a yi idan aka yi nan da shekara talatin za a samu wannan matsalan ya ce shi ba zai yi ba saboda baya son sunan shi ya ɓaci amma wani ya karɓa ya yi kaga ma'ana gwamnatin tarayyar najeriya akwai sakaci tun daga conception na aikin tsarin aikin da kuma yin shi sannan hukumomin da ya kamata su tabbatar da an yi abin da ya kamata gaskiya akwai gazawa to lokaci ya yi da wannan matsala a gane kan cewa in an yi sakaci ba wai gwamnati ne kawai za ta cutu ba rayuwan al'umma ne ake sakawa a cikin bala'i to da wannan bayanin na bar sa nasiru sa'id muka kawo karshen shirin idan miki a yau a madadinsa da malam mamun sale da comrade mahmud salihu dan tata umar faruk musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya sai wani jiko idan allah ya kai mu mu huta lafiya